والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما صارمو دما سلمو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa da ku a waɗannan shirye masu albarka a wannan tafsiri na alƙur'ani mai girma a wannan masallaci na bilal jinarab, a wannan rana ta goma sha biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ashirin da takwas ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas amin tare domin mu ci gaba da fassara alkur'ani a wannan majalisi wanda shine majalisi na goma jiya mun faro iskar halittar annabi adam da kuma abin da ya faru tsakanin mala'iku da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara lokaci ya halinsa Allah madaukakin sarki kamar yadda ya ba mu labari ya ce da mala'iku zai sanya wani halifa a bayan ƙasa ko kuma zai sanya wata zurriya a bayan ƙasa wacce tashin su zai dinga maya gurbin tashi saboda haka mala'iku sai suke cewa da Allah yanzu ya Allah za ka sanya wanda zai yi Sannan a bayan ƙasa ga shi mu kuma muna yi maka tasbihi kuma muna tsarkake ka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce aini na san abin da baku sani ba da haka Allah subhanahu wata'ala da ya tashi yana so ya nuna musu girmansa da kuma ƙudurarsa sai Allah subhanahu wata'ala sai ya a fifita wannan halittar da zai halitta da ilimi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa allama adam al kullaha Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa gaba daya thumma aradahum alal mala'ika sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya bujiro da waɗannan sunayen zuwa ga mala'iku ƙara an bi uni bi asma'i ha'ula in kuntum sadiqin sai Allah subhanahu wa ta'ala yake da mala'iku ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwan in dai har da gaske kuke cewa ba zan taɓa halittar a wata halitta wacce ta fi ku daraja ba saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da annabi adam sunayen abubuwa gaba ɗaya ta inda ba wani suna da ya zamanto ya kubcewa annabi adam har sunayen mala'iku su kansu to bayan haka ta faru da allah ya ce su ba shi labari in dai daga gaske ba zai halicci abin da ya fi su a daraja ba sai allah maɗaukakin sarki yake cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم subhanaka ma'ana tsarki ya tabbata gare ka ya Allah la ilma ai mu ba mu da wani ilimi da muke da shi illa ma allamtana sai ba abin da ya zamanto cewa ka sanar da mu mu ba mu san komai ba sai abin da ka sanar da mu antal alimu ya Allah tabbas kai ne masani alhakim kuma wanda yake mai hikima wanda yake sanya al'amara a daidai inda suka dace saboda haka Allah subhanahu wa a wannan ayar kamar yadda yake nunawa su mala'iku sun fawwala komai izuwa ga Allah subhanahu wa ta inda ya zamanto suka nuna cewa duk wani ilimi da suke takama da shi to suna samun wannan ilimin ne daga wajen Allah subhanahu wa dan haka Allah madaukakin sarki shine al-alim shine masani wanda ya kware wajen sanin dukkan abubuwa ba wani abu wanda ya zamanto ya kuce masa la takfa alaihi safiya kuma Allah madaukakin sarki shine al-hakim wanda yake yake sanya dukkan abubuwa a gurin da suka dace lokacin da mala'iku ya zamanto cewa sun fawwala komai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Adam qala ya asma'ihim tunda su ba sani ba kuma ba abin da suka sani sai abin da na sanar da su don haka ya kai adam ka ba su labarin sunayensu wannan sunayen nasu akwai fassarori da malamai suka yi akwai malaman da suka ce an bi uhun bi asma'ihim ma'ana ka ba su labarin sunansu su mala'ikun kansu menene sunayensu duk da annabi adam sabuwa halitta ne amma kamar yadda zai bin aslam da wasu daga cikin malaman tafsiri suka faɗa sai ya nuna mala'ika ya ce wannan shine jibril wannan shine mika'il akwai kuma malaman da suka ce an bi uhum bi asma'ihim ma'anarsa shine Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Adam da cewa ya faɗa musu sunayen abubuwa gaba ɗaya saboda haka haka ya dinga gaya musu sunayen abubuwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da su Allah yake cewa falan ma an ba'ahum bi asma'ihim lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da su waɗannan sunayen ta hanyar annabi adam mana annabi adam ya gaya musu sunayen da Allah ya sanar da su saboda haka sai Allah yake cewa alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard ashe da ma ban gaya muku cewa ni na san abin da ya buya ba a sammai da kuma kasai wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taktumun kuma ni na san abin da ya zamanto cewa kun bayyana da kuma abin da kuka ɓoye wannan yana daga cikin sufofin Allah subhanahu wataala sanin gai, amma su muminai kamar yadda ya zo a farkon wannan surar imani suke yi da gai, amma ba su san haƙiƙanin gaibu ba amma Allah subhanahu wataala shine wanda ya zamanto cewa ya san gaibu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin surta wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa idan ka bayyana abu ko kuma ka boye to Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake boye da kuma abin da ya zamanto cewa an ma fi boye ya fi can saka boyuwa Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da kafiran makka suke cewa idan za ku rinka yin magana to ku dinga yin magana a sasse saboda ubangijin muhammad idan ya ji zai ba shi labari sai Allah ya saukar da aya a cikin suratul mulk wa asiru qawlakum aw ijharu bi ko dai ku sirranta magana ku ko kuma ku boye to Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai da komai a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah idan kuka boye abinda yake cikin zukatan ko kuma kuka bayyana Allah madaukakin sarki ya san wannan abin kamar yadda ya zo a cikin suratul a cikin suratu Ali Imran lokacin da al-hudhuda yake bawa lokacin da alhuda-huda yake bawa annabi Sulaiman labarin cewa ya ga wata mace wacce ake a wacce take bautar rana da ita da mutanenta saboda haka sai a cikin kisar ya zo cewa Allah ya sujo lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ard wa alamu ma tubduna saboda haka Allah subhanahu wataala ya san komai da komai abin da yake koye da abin da ya zamanto cewa yana a cikin sarari shi yasa cikin wannan aya yake cewa Allah ya sudu lillahi alladhi yukhrijul khaba fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhuna wa ma tu'linun Allah subhanahu wataala ya san abin da yake ɓoye kamar yadda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da yake bayyane don haka duk abin da yake ɓoye da abin da yake bayyane duk ɗaya ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah yake cewa a cikin suratu al'an'am wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ard har zuwa inda yake cewa wala rasbin wala yabis illa fi kitabin mubin saboda haka duk wani abu da ka gani Allah subhanahu wataala ya san shi wannan abin ya boyi ko a sarari yake Allah madaukakin sarki ya san shi kuma ya san abin da yake tabbatuwa game da wannan abin da kuma abin da yake jujjuyawa a cikin wannan al'amarin saboda haka Allah subhanahu wataala a nan gurin za mu ga irin yadda ya fifita annabi adam da ilimi saboda ilimi shine baiwa mafi girma wacce Allah subhanahu wa ta'ala zai yi wa mutum kuma babu wani abu wanda mutum zai samu lada cikin sauki fiye da ilimi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa cikin hadisi fa wallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min umrin ni'am mutum ɗaya ya zamanto ya samu shirya ta hanyar ka to ya kuma ka baka jajayen raƙuma wani daga cikin mawaƙan larabawa yana cewa ra'aytul ilma sahibahu sharifun wa in waladtu aba'ul li'am wa laysa yazalu yarfa'uhu ila an yu'azzima qadrahu al-qawm al-kiram falawla al-ilmu ma sa'idat nufusun wala urifa al-halal wala al-haram yake cewa na ga duk mutumin da yake da ilimi za ka gan shi maɗaukaki ko da ko iyayen shi makaskanta ne ilimin nan ba zai bushe ba yana girmama shi har sai manyan mutane sun san da shi ilimi shi kadai ne abin da idan kana ba da shi yake karuwa, amma kuɗi in kana ba da su raguwa suke yi kamar yadda shi ma mulki yau da gobe wata rana zai kare kuma ilimi shi ne kadai abin da ba a iya yi wa mutum fashinsa wannan ya ta Allah subhanahu ta'ala da ya tashi sai ya fifita annabawa da ilimi kamar yadda ya faɗa al'ulama warasatul anbiya malamai magada annabawa ne wa innal anbiya lam su dinaran wala dirhaman su kuma annabawa ba su gadar da dirhami ko kuma dinare ba wa inna ma warasu ilma wa man akazahu akaza bi hazzin su sun gadar da ilimi ne saboda haka duk wanda ya rike ilimi to ya rike abu wanda yake mai girma Allah subhanahu wa ta'ala cikin alqur'ani ya haɗa shaidarsa da ta masu ilimi kamar yadda ya zo a cikin surata al-imran shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah shi kanshi ya shaida cewa babu wani sarki ba wani wanda ya cancanta abauta masa sai shi haka nan mala'iku ma sun shaida sannan kuma da masu ilimi sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu fatir ya tabbatar da cewa masu ilimi su kadai ne suke jin tsoron Allah inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama waɗanda suke jin tsoron Allah kawai su ne waɗanda suka san Allah wato malamai magada annabawa don haka wannan shi ne dalilin da ya sa zama da malamai ya fi zama da kowa musamman malamai waɗanda ya zamanto cewa sun san Allah subhanahu wa ta'ala kuma suna aiki da iliminsu wannan ya sa Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi ya fifita annabi adamu da wannan babbar kyauta inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi ilimi bayan annabi adam ya sanar da mala'iku sunayen abubuwan da suka buya gare su ba su san su ba menene ya faru

yake cewa wa iskulna ka ambata lokacin da muka ce da mala'iku usjudu li adam ku yi sujjada ga wannan bawa wato adam fasajadu dukkansu sai suka yi sujjada illa iblis aba sai shi iblis ne yake ya yayi girman kai wa kana min al ya zamanto daga cikin kafirai Allah subhanahu wataala a nan gurin bai faɗa mana menene dalilin da ya sa iblisu ya iya dayewa Allah subhanahu wa ta'ala ah, ya iya dayewa Allah subhanahu wa ta'ala abin da yake so ba ta yadda ya gwammace ya girman kan ya ƙi sujada amma a wasu surorin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana hakan kamar a cikin suratu al-hijr Allah yana cewa wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun zan halicci wani mutum wanda zan halicce shi da yambo saboda haka Allah subhanahu wataala ya gaya musu fa idza sawaituhu wa nafaqtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin idan na daidaita shi na busa masa rai to ku faɗi su masa sujjada فسجد الملائكة كلهم suka ملائكة تسكن illa إلا إبليس أبى an yakuna ma'aska الساجدين sai iblis shi ne ya kiyarta ya kasance daga cikin waɗanda za su sujada Allah ya tambaye shi ya iblis kuma Allah ta kuna ma sajidi ne dalilin da yasa ba za ka kasance cikin waɗanda za su sujada ba qala lam akul li akul lam akul li akul li bakarin kadaktahu min salsalin min hama'in masnun aini ba zai ba zai yunewa mutumin da ka halitta da yako ba a cikin suratul a cikin cikin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ya bayyana mana dalilin iblis ya ƙara mana bayani inda yake cewa ana khairun min aini na fi saboda me saboda shi an halitte shi da yin kuma an halitte ni da wuta wannan shine dalilin da yasa ni ba zan yi mata sujada ba kaga anan gurin iblis ya faɗi dalilinsa na kin yi wa annabi adam sujjada a nan wurin iblis ya yi kiyasi ne kiyasin da ya yi shi ne shi a fahimtarsa wuta ta fi fu wannan shi ne fahimtarsa don haka tun da cewa wuta ta fi fu to da wanne dalili wanda yake maɗaukaki zai yi wa su jada saboda kamar yadda suke cewa iblis shi ne farkon wanda ya fara yin kiyasi a duniya shi ne farkon wanda ya fara yin kiyasi kamar yadda malamai suke cewa wannan kiyasin da iblis ya yi ya zamanto cewa lalataccen kiyasi ta fuskoki da dama daga cikin fuskoki shine kiyasi ne fasidu ba akwai abin da malaman usul suke ce masa fasadul ba abin da ake nufi da fasadu fasadul ba shine duk lokacin da kai kiyasi kuma wannan kiyasin naka ya zamanto ya ci karo da nan kaga nan gurin Allah ne ya umarce shi da yi sujjada amma shi kuma sai ya zamanto cewa ya gaba zai yi ba abu na biyu shine suka ce in ma da za a duba za a ga cewa yumɓu ya futa saboda shi iblis an halitta shi ne min marijin min nar ko kamar yadda ya zo a cikin ayar alqur'ani da haka an halitta shi ne daga harshen wuta suka ce yumfu kuma ya fi harshen wuta saboda shi harshen wuta abu ne wanda koyaushe yana can sama shi kuma yumfu abu ne wanda yake yana da razana yana da tawagu yana can ƙasa koyaushe yana can ƙasa ko yaushe saboda haka ya fi tawazu tare da cewa shi kuma harkar wuta abu ne wanda yake na bala'i da kuma zafi da kuma wuce gona da ke saboda haka kiyasin da iblis ya yi kiyasi ne wanda yake daidai ba a bayan iblis ya ki yadda ya yi wa Allah subhanahu wa ta'ala sujjada saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake fahdith minha fama yakunu laka an tatakhabbara fiha a wata aya kuma fakhruj minha innaka rajim Allah subhanahu wa ta'ala yake mata ya fita daga cikin aljanna saboda iblis a lokacin yana cikin aljanna saboda haka aka ce ya fita daga ita dan haka iblis sai yake tambayar Allah subhanahu wa ta'ala a mata jinkiri har zuwa lokacin da za a tashi duniya gaba ɗaya duk shi ya nema ne Allah subhanahu ta'ala ya mai jinkiri har zuwa ranar da za a yi sakamako mana kar Allah ya ɗauki ranka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa fa innaka minal munzari Allah zai maka zai baka dama ka zama kana raye ila yawmil waqtil ma'ruf mana har zuwa lokacin da za a tashi duniya wannan yasa shi kuma iblis yake cewa fa bi izzatika la'ubu yanahum ajma'in ya rantsuwa da girman Allah subhanahu wa ta'ala cewa shi kuma sai ya halakar da duka zuriyar annabi Adam kafin mu je magana akan yadda iblis ya hallakar da zuriyar annabi adam tambaya ta farko shine shin iblisu yana daga cikin mala'iku ne ko kuma yana daga cikin aljanu idan muka kalli wannan ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba ka ambata lokaci da muka ce da mala'iku ku yi wa Annabi adam sujada duk kansu suka mai sujada sai iblis kaga a zahirin wannan ayar za mu fahimci cewa iblis yana cikin mala'iku saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi istisna'in kuma ga shi an yi wa mustasna din an yi masa fataha kaga wannan yake nuna cewa istisna'in samu ne mujab kamar yadda malaman nawo ke faɗa saboda haka a nan gurin wannan istisna'in da aka yi yana nuna cewa kenan iblisu yana cikin mala'iku wannan ya sa akwai malaman da suka tafi zuwa ga wannan magana cewa iblis yana cikin mala'iku inda a nan gurin Allah subhanahu Ta'ala inda a ce shi iblis baya cikin mala'iku to da ya kamata a yi istisna'i mutsatsi wanda kuma an yi istisna'i mutsatsi to ba zai yi a yi wa kalmar iblis kataha ba saboda haka kasancewar ba a yi haka ba sai yake nuna yana daga cikin amma zance mafi inganci ne iblis yana cikin aljanu ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratul kafi da yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbi ta ambata lokacin da muka ce da mala'iku su sujjada dukkan su suka yi sujjada illa iblis kana min al sai iblis wanda ya zamanto daga cikin aljanu fa fasaqa an amri rabbi sai yin biyayya game da umarnin da ubangijinsa ya baki kaga wannan a yana nuna mana cewa iblis yana daga cikin mala'iku yana daga cikin aljanu waɗanda Allah subhanahu ta'ala ya halicce su da gauta dai ko ya za mu fuskantar da wannan aya ya za mu fuskantar da wannan aya akwai malaman da suka ce abin da ya sa iblis ya shiga cikin mala'iku a wannan aya farko Allah subhanahu wata'ala ya fara halittar aljanu ne waɗanda su ne suka zauna a duniya saboda haka da suka zo suka zauna a duniya suka yi taɓanna shine sai Allah subhanahu wata'ala sai ya turo mala'iku su ne suka kore su suka koma da su kan tsaununuka da kuma gefen gari wanda wannan ne sa a lokacin aka ribaci iblis shi baya cikin waɗanda aka kashe ko aka kora tsauni shi ne mala'iku suka tafi da shi suka zauna tare da su har kuma ya zamanto ya zauna a cikin su yana yin ibada har Allah subhanahu ta'ala ya kaddara kamar yadda wasu suka ce yana daga cikin waɗanda suke rake da wata taska a can aljanna saboda haka wannan shine dalilin da ya sa a nan gurin da Allah subhanahu wataala ya zo ya saka iblis a cikin waɗanda Allah ya halitta da haske wato mala'iku a nan gurin kamar yadda za mu gani iblis ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya yi girman kai don haka bayan wannan girman kan da iblis ya yi Shi ne sai alkawari shi kuma in dai an bar shi to zai hallaka da yayin annabi adam duka tunda me wannan mutumin ta sa na fita daga aljanna ta sa na fita daga gidan jin daɗi da annashuwa da haka ni ma sai na rama abin da ya mai saboda haka Allah subhanahu wataala yake fal haqq wal haqq aqul la amla jahannama Allah subhanahu yake na rantsi da Allah mana ina rantsuwa da kaina duk wanda ya ji ka to sai na cika jahannama da ku gaba daya da kai da su a wata ayar Allah madaukakin sarki yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sulfa bayina na gari ba za ka samu dama a cikin su ba Allah ya yi istisna'i ya ce illa man ba aka mai alzawi ke wanda ya bi ka daga cikin batin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya sanya batattun su ne suka fi yawa kamar yadda Allah yake cewa wa ma nasi walau harasta bi mu'mini dan haka a nan gurin kaga iblis ya riga ya yi alkawari cewa zai hallakar da annabi adam da shi da zurriyarsa ko kamar yadda ya zo a cikin ayoyin alkur'ani musamman a cikin suratul araf da kuma cikin suratu tsaha da sauransu wanda kuma a cikin wannan surar ta bakara Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin aikin da iblis ya fara wa ya adam wa ya ta'ala ya kammala halitta annabi adam annabi adam kuma ya zamanto cewa an masa sujada sai Allah subhanahu ya halitta masa mace wato na na hawa kamar yadda Allah subhanahu ya yake cewa huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku daga rai guda daya shine annaba Adam sai ya ce waje alamin ha Allah madaukakin sarki kuma ya halitta daga annabi Adam din ya halittar masa abokiyar zama a farkon suratul nisa kuma Allah yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya zamanto cewa ya halicce ku daga rai guda ɗaya wa khalaqa minha zawjaha ya kuma halicci abokiyar zaman da tare da ita Dan haka an halitta mata na na hawa'u wacce kamar yadda malamai suka faɗa hakar karanta aka ɗauka guda ɗaya daga shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta na na hawa'u bayan an halicci a na na hawa'u ya Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su da su zauna a cikin aljanna wa kulna ya adamu kun anta wa zaujuka aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da annabi adam kai da matarka ku je ku zauna a cikin aljanna kaga wannan ba karamar rahama ba ce wakula minha ragadan haifu shituma wala taqraba hadhihi shajara duk abin da kuke so ku ci shi ba matsala amma banda bishiya guda ɗaya, ita wannan bishiyar kada ku ci Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa annabi Adam kashe da Iblisu kamar yadda ya zo a cikin wasu ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من jannati فتشقى wannan maƙiyinka ne kuma maƙiyin zuriyarka ne da aka kai iya bakin ƙoƙarinka kar ya fitar da ku daga aljanna fatashka in ya fitar da ku to zaka sha wahala inna laka alla tazua fiha wala ta'ara saboda a cikin aljanna ba za ka ji ba wala ta'ara kuma ba za ka rasa fitar da za ka sa ba saboda haka Allah subhanahu wataala ya yi masa kasheji kuma a wannan ayar ma Allah subhanahu wataala ya masa kasheji ya ce idan ya zamanto kuka ci wannan bishiyar fata kuna minan zalimi za ku zamanto daga cikin azzalimai malamai sun yi saɓani game da wacce bishiya ce aka hana annabi adam ya ci wanda malaman tafsiri da yawa sun faɗa abubuwa da yawa akwai wanda suka ce inabi akwai wanda suka ce bishiyar dabino ala kulli halin babu wata aya ko wani hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da sunan wannan bishiyar da Allah subhanahu ta'ala ya umarci annabi Adam da cewa kai kuma saninta ba zai amfana maka komai ba kamar yadda jahiltar bishiyar da annaba adam ya ta aljanna shi ma ba zai cutar da kai komai ba kai dai kai imani da cewa Allah subhanahu wataala ya hana annabi adam ya ci wata bishiya daga cikin bishiyoyin aljanna amma me ya faru sai iblis ya zo ya gare shi dama ya yi alkawari sai ya rama ya ce hal adulluka ala shajaratul khuldi wa mulkin la yabla yadda za ka kasan adam ya daɗe yana son mulki da shi aka yaudara annabi adam babanmu yace hal adulluka ala shajaratil khuldi bana nuna maka wata bishiya wacce in ka ci zaka dawwama ba kaga dan adam yana son zama ya daɗe mai mutu ba wa mulkin la yabla kuma zan nuna maka wata bishiya wacce idan ka ci zaka jima jima cikin mulki wanda ba zai kare ba wa huma inni lakuma laminan nasihin kamar yadda yazo a suratul araf yi musu rantsuwa yake wallahi ni na siya na ke mu malamai sun ce iblis shine farkon wanda ya fara yin rantsuwa a kan ƙarya shi kuma annabi adam bai zaci mutum zai iya zuwa ya rantse da allah akan ƙarya ba saboda haka tun da ya musu rantsuwa cike na? kawai suka ci kadallahu ma bi فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما suna ci al'aurar ta bayyana wana dahuma rabbuhuma alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin ubangijin su ya kira su ya ce wai ba na yi muku magana ba ashe ban hana ku wannan bishiyar ba ashe ban riga na faɗa muku cewa shedan yana tsananin adawa da ku ba kaga wannan shi ne shedan wanda ya yaudar baban ma annaba adam Allah yake shafa a fa ma فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في العقد مستقر ومتاع إلى حين فأزلهما الشيطان عنها شيطان يزمن توشي وآياتا تسن فتدقى الجنة تنزامي دقى عبند الله سبحانه وتعالى يوم الفسر فأخرجهما مما كانت shedan ya fitar da su daga abin da ya zamanto suna ciki na jin daɗin aljanna da sauransu wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu Allah subhanahu wa ta'ala yake dan haka ku sauka daga aljanna ba'dukum li ba'din adu tashin yana me kiyayya ga kashi a nan gurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce isbitu kamar yadda malamai suka ce yana nufin mutum uku haka wasu malaman suka faɗa mana annaba adam da nana hawa'u da kuma shi iblis din da ya zamanto ya samu wata hanya har ya shiga aljanna malamai sun ta bayanin hanyoyin da ya zamanto iblis ya samu har ya shiga aljanna amma dai kasancewar ba mu ga wani hadisi ingantacce wanda ya tabbata akan matsalar ba shi yasa ba mu kawo ba ala kulli hal dai iblis ya samu hanya wacce ya shiga aljanna bayan Allah subhanahu wataala ya fita da shi daga ita kuma ya samu dama ta yadda har ya zamanto cewa ya sabbaba musu sun saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar rantsuwar da ya zamanto ya yi musu saboda haka Allah ya ce wala kuntil ardi mustaqarru wa mata'un ila za ku zauna a bayan ƙasa za kuma ku ɗan ji daɗi har zuwa wani lokaci kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto cewa ya karɓi wannan shine abin da ya faru tsakanin annabi adam da kuma iblis da kuma Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah madaukakin sarki yake cewa fatalaka adamu min rabbi adamu kalimatin annaba adamu wasu kalmomi ta inda ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda abin da ya zamanto sun aikata na zunubi sai Allah subhanahu wataala ya karɓi tubansu malamai suna cewa waɗannan kalmomin da Allah subhanahu wataala ya sanar da annabi Adam wanda ya tuba ta hanyar su shine abin da ya zo a cikin suratul araf inda Allah yake cewa qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin saboda haka da waɗannan kalmomi ne annabi Adam da shi da nana Hawwa hawa'u suka tuba zuwa ga Allah subhanahu Allah subhanahu kuma ya karɓi tubansu idan muka kalla a nan gurin za mu ga kwaɗayi ne da ya sanya annaba adam har ya saba wa Allah subhanahu kamar yadda shi kuma a iblis girman kai ne ya sa ya yi wa annaba adam sujada ibn al-qayyim a cikin littafinsa al-fawaid yana cewa gaba ɗaya zunubai tushensu yana komawa ne zuwa ga abubuwa guda uku abu na farko shine girman kai wanda wannan girman kan shine dalilin da ya sa iblis ya zamanto ya kiwa annabi adam sujada na biyu shine kwaɗayi wanda wannan kwaɗayin na tabbatuwa a duniya da kuma samun mulkin da ba zai kare ba shine dalilin da ya sa annabi adam ya zamanto cewa ya ci bishiya na uku shi ne hasada wanda wannan hasadar ita ce ta sa 'ya'yan annaba adam guda biyu suka yi faɗa ɗaya ya kusa ɗaya wa'annan su ne tushen zunubai guda uku waɗanda su ne zunubai da aka fara saɓa wa Allah da su kuma gaba ɗaya zunubai suna koma zuwa gare su duk wani zunubi inda ya kaɗa ko ka hararo shi da kyau za ka ga zai faɗa cikin girman kai ko hasada ko kuma ya zamanto kwaɗayi ne ya jawo wannan a zunubin ya zamanto cewa ya faru saboda haka Allah subhanahu ta'ala idan muka kalla a nan gurin ya mana bayanin irin kiyayyar da iblis yake yi wa annabi adam musamman idan muka koma zuwa a ayoyin da suka zo a cikin suratul araf da kuma ayoyin da suka zo a wasu daga cikin surorin da Allah subhanahu wataala yi mana bayanin kissa annabi Adam da na Hawwa kamar suratul hijir da sauransu inda Iblis yayi alkawari sai ya batar da 'ya'yan annabi Adam wannan abin da ya faru da annabi adam wata kaddara ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara ta kamar yadda ya zo a cikin hadisin bukhari annabi musa ya haɗu da annabi adam sai yake cewa da shi kai ne adam wanda ka fitar da mu daga aljanna sai annabi adam yake cewa da annabi musa ya kake zargina da abin da allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya kaddara cikin kafin ya zamanto cewa ya halke saboda haka wannan shi ne abin da ya faru shi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa da annabi Adam da nana Hawwa'u kullu biku minha jami'a fa’in ma ihbitu jami'a ku sauko ku duka da in ma ya ce yadda kun minni ya kai adam da kai da zuriyarka akwai malaman da suka ce kuma zuriyar kawai ake nufi a nan gurin ya kai adam duk lokacin da wata shirya ta zo wa zuriyarka mana na aiko manzanni na suka zo da littattafai suka zo da manzanci to faman tabi a hudaya duk mutumin da ya ji shirya ta ya imani da manzannin da na aiko to fala khawfun alaihim wala hum yahzanun ba su da tsoro kuma ba za su yi bakin ciki ba kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin a cikin suratu suratu ba yake cewa duk wanda ya bi shari'a ta fala bin wala yasqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan zanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira saboda haka wanda ya biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba zai sha wahala ba amma duk mutumin da ya zamanto bai yi biyayya ga Allah ba to fa inna lahu ma'ishatan banka zai haɗu da wahala da musibu da mutuntunu a cikin rayuwarsa kuma ranar alkiyama ma zai tashi yana makawa qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira ina fatan mun fahimci a waɗannan bayanan saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala zai zamanto cewa ya sanya jin daɗi ga duk mutumin da ya biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki kuma zai sanya wahala da rashin annashuwa ga duk mutumin da ya zamanto cewa ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala shine anan gurin ce cewa na kafaru wa kazzabu bi ayatina waɗanda kuma suka kafirce wa kazzabu bi ayatina suka kuma ƙaryata ayoyinmu Allah ya ce ula'ika ashabun nar waɗannan su ne ƴan wuta kun fiha khalidun za su dawwama a cikin wannan wutar yana daga cikin dalilan da ya sa ake kiran alkur'ani da cewa mutashabihan mataniya ma'ana saboda duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi muminai da su? to sai kuma Allah subhanahu wataala sai ya kawo kafirai su ma da su, saboda ka gane cewa Allah subhanahu wataala ba azzalimi bane kowa yana yi masa abu gwargwadon yadda ya zamanto cewa ya ya aikata a waɗannan ayoyin da muka karanta na kista annabi adam ayoyi ne waɗanda suke daban tsoro sosai saboda Allah subhanahu wa yana nuna mana cewa a ayoyi da yawa yawancin zuriyar annabi adam mutanen banza ne mana yawancinsu ba za su imani da Allah subhanahu wa ba Allah madaukakin sarki a surat Yusuf yana cewa ma nas walau harasta bi mu'minin yawancin mutane ba za su imani da Allah ba ko da kuwa kana faɗayin haka Allah madaukake sarki a cikin suratul saba yana cewa wa qalilun min ibadiyash shakur yan kaɗan ne a cikin bayina waɗanda za su gode mu mana yan kaɗan ne waɗanda za su imani da Allah kuma yadda za ka san girman Allah subhanahu wataala da kuma matsayinsa har yanzu sunnar a haka take tafiya har yanzu za ka ga kafirai sun fi musulmai yawa shi sa Allah madaukakin sarki a cikin suratul mujadala da yake cewa kataballahu kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta cewa shi da manzanninsa za su rinjaya malamai suke cewa abin da ake nufi da rinjaya a yana nufin bil mana za su rinjaya ta hanyar hujjoji amma ba ta hanyar yawa ba kamar yadda ya zuwa cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ranar alkiyama za a ce da annabi adam ya fito da yan wuta daga cikin zuriyarsa sai ya tambaya sai ya tambaya mutum nawa zai fito da su zuwa wuta sai a ce duk mutum dubu ka fito da mutum 999 su tafi wuta duk mutum dubu ɗaya ka fito da mutum ɗari tara da casa'in da tara su tafi wuta ɗaya kuma shine zai tafi aljanna saboda kaga wannan yake nuna mana cewa abin yana da ban tsoro sosai kuma yana daga cikin abubuwan da suke nuna mana cewa lallai kowa ya iya bakin kokarinsa wajen ya zamanto cewa yana biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala yana kuma yin abin da zai kai shi tudun mun tsira saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya 'yan wuta sun ninninka 'yan aljanna to amma dai babbar bishara shine da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya yawancin yan aljanna daga cikin wannan al'ummar saboda kamar yadda wani hadisin ya nuna bi bisa ukun yan aljanna iskansu daga cikin al'umma da muhammad sallallahu alaihi wasallam za su kasance allah madaukakin sarki ya ba mu dacewa ya sanya mu daga cikin aljanna ya bani isra'ila ya bani isra'ila التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي sarki zai fara ba mu labarin yahudawa kan gararru waɗanda suka ba wa annabi musa wahala suka tashi cikin damuwa har zuwa lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa mutuwa allah yake cewa ya bani isra'ila ya ku ya'yan isra'ila abinda ake nufi da isra'il a nan ana nufin annabi yaqub kamar yadda ya tabbata a hadisi ingantacce haka nan kuma ayat cikin surat ali imran Allah yana cewa kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi duk wani abin to an halatta shi ga bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu sai fa abin da shi kanshi mahaifinsu babansu wanda ya haife su duka wato yakub ya haramta wa saboda haka wannan yake nuna mana cewa shine isra'il za ka sha mamaki a gurare da yawa idan allah subhanahu wa ta'ala zai kira banu isra'ila zai yi magana a kan yahudu da nasara to yana cewa da su banu isra'il kamar yadda malamai suke cewa abin da ya sa ake faɗa shi ne su mutane ne kangararru waɗanda suka saba wa Allah subhanahu wataala don haka Allah yana kiransu da sunan babansu tunda babansu mutum ne nagartacce don haka shi ya sa ake haɗa su da sunan babansu don su tuna irin abin kirkin da ya yi su ma ba mamaki ya zamanto su biyayya ga Allah don haka ya bani isra'ila kamar yadda wasu malaman tafsirin suke cewa ma'anarsa kamar ka ce ya bani abdullahi salim ya ku ya'yan bawa na gari wanda duk lokacin da aka ce babanka mutum ne na gari to kai ma in ba mutum ne na gari ba za ka yi kokari ka ga cewa ka dan sai sai to ka ɗan kusanto gurin da yake tare da cewa su kuma ba su yi hakan ba Allah madaukakin sarki ya ce uskuru ni'mati lati an amtu alai ku tuna ni'imata wacce ne ni'imta gare ku tuna baiwa da abubuwa na alkhairi wanda na nemo ku tuna ayyukan alkhairi waɗanda na yi muku Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu ayyukan alkhairi da yawa babban aikin alkhairi da Allah subhanahu wa ta'ala ya musu shine wanda zai zo a ayoyin da za su zo nan gaba lokacin da wani boka ya zo wajen fir'auna ya ce masa akwai wani yaro da za a haifa daga cikin banu isra'ila wanda gaba ɗaya mulkin ka zai tafi a hannunsa saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara fir'auna ya yadda da wannan abin da aka gaya masa saboda haka sai fir'auna ya zamanto ya umarni da cewa a yanka duk wani yaro da za a haifa daga cikin banu isra'ila kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ce cewa fatin tilka ayatul kitabil mubin Allah subhanahu wataala da ya buɗe wannan sura sai yake cewa natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun inna fir'auna a'ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'an يستضعف طائفة a يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم a bayan أبايا ta inda yake yanka yara يبن mata. saboda haka duk lokacin da ya zamanto an haifi namiji to zai zamanto cewa ana cikin tashin hankali ne saboda kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa shi annabi Musa lokacin da aka haife shi mahaifiyarsa tana cikin tsoro tana cikin damuwa kamar sai Allah ya mata ilhama kamar yadda yake cewa wa auhayna ila ummi Musa an ardi mun yi wahayi wanda wasu malaman suna cewa wahayi anan yana nufin ilhama muka ce shayar da shi fa idza kitti alai idan kika ji tsoro game da shi fa alqihi fil yammi kawai ki jefa shi cikin ruwa wala tafafi wala kada ki ji tsoro kar kuma ki bakin ciki inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin zamu dawo miki da shi kuma zamu sanya shi daga cikin manzanni saboda haka abin da ya faru kuwa kenan ta samu tabu ta saka shi ta jefa shi yadda za ka saki idan Allah subhanahu wataala ya so sai ya kare ka daga fitinar da ta fi karfinka saboda haka ta ɗauki wani a wani akwati ta saka shi ta jefa shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa bal taqahu alu fir'auna sai Allah madaukakin sarki ya kaddara a lokacin kamar yadda wasu malaman sirra suka faɗa fir'auna ya fita ya je shakatawa da matarsa da wasu daga cikin makusantansa kawai sai suka tsinta suka kai mai Allah yake li yakuna lahum aduwan wa hazana dan ya zama makiyin kuma ya zama musu bakin ciki to amma da yake Allah mai iko ne sai ya jefa san annabi Musa a zuciyar matar firawun kamar yadda ya faɗa a wannan surat ta kasas yake cewa wa qalat imra'atu firawun. qurratu ainin ni wala la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada take cewa ai wannan zai iya zaman mana sanyin ido da haka tunda ba mu da ɗa zai iya amfana mu koma kawai mu zama da shi da saboda haka Allah subhanahu wataala ya bashi a wajen su kamar yadda yake cewa ita kuma maman annabi Musa ta ce da ɗan uwarsa Kusiri, ki je ki bibiyi sawun ɗan uwanki ba mamaki ki ji labarin inda ya fada saboda haka Allah subhanahu ta'ala bayan an je da shi gidan fir'auna sai ya zamanto cewa duk gaba ɗaya idan aka kawo mai wacce za ta shayar da shi sai ta ansan nonanta saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya kaddara cewa ita wannan yan uwa annabi musan ta je sai take cewa ai idan suna so za ta iya kawo musu mace mai tsafta mai nono tsaftatacce sai ta shayar da shi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake fada a cikin sura wa haramna alayhi al-maradi'a min qabl Maka haramta mai shan nonon duk wata mace saboda haka sai ita a yan uwarta ta ce za ta shirya da su izuwa wacce za ta shayar da shi sai aka zo aka kawo maman annabi musa ana ba shi nonon ta sai an sa sai suka ce ko dai ke ce ba shi ta ce a ainihi mace ce wacce take da kyan nono Allah madaukakin sarki yake cewa faradadnahu ila ummi kai ta karra ainuha wala ta'zan muka dawo da shi zuwa wajen babarsa ba don wani abu ba illa dan gidan sa ya sanyi kuma kadda yi bakin ciki wani ta'alama anna wa'ada Allah haqqun ta san kuma alƙawarin da Allah ya yi mata na cewa zai dawo mata da shi kuma ya sanya shi daga cikin manzanni haka yake amma mutane ba sani ba haka annabi Musa Allah madaukakin sarki ya kaddara ya taso a gidan Fir'auna yana ganin zaluncin da ake yi yana ganin komai kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana a cikin suratul qasas yake cewa wada khalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulayn yaktatilan hadha min shi'ati wa hadha min aduwi yaga wasu maza guda biyu suna faɗa ɗaya baƙiɓɗe ne shine kabilar fir'auna kenan ɗayan kuma yana cikin banu isra'ila wacce ita ce kabilar annabi musa saboda haka sai wanda yake bangaren annabi musa ta fuskar kabila sai ya nemi annabi musa da cewa ya taimaka masa saboda haka bawa ta zaho musa faɗa za a annabawa dama suna da ƙarfi yana mai duka ɗaya kawai mutumin ya mutu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara cewa wannan mutumin da ya mutu sayyidina Musa yayi nadamar abin da ya faru kamar yadda Allah ya faɗa a cikin surar qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la ya nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa gafara Allah kuma ya yi mai gafara saboda haka washe gari annabi Musa ya sake fitowa ya sake fitowa kawai sai ya zamanto cewa sai ya sake ganin Wasu wannan mutumin da a jen yana yin fada da wani saboda haka sai annabi musa ya ce masa kai dai mutumin banza ne saboda lokacin da ya gan shi lokacin da ya ga annabi musa ya sai tsoron zai doke shi ma ya mutu saboda haka sai sai ya tona asiri sai yake cewa kana so ne ka kashe ni kamar yadda ka kashe rai biya shi kenan wannan ya sa kawai abu ya ɗaiɗaitu aka gane cewa annabi musa shine ya kashe wannan ran wacce ake neman wanda ya kashe tafiya saboda kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wannan surar ta alƙasas saboda haka sai wani mutum ya zo waje a rajulun min aqsal madinati yas'a قال يا موسى إن الملأ يعتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصرين يسي متانا ننفع da abin nan ɗin sarki na kusa da sarki da fadawansa suna nan fa suna ta mitin akan yadda za su kashe ka da kai maza maza ka fita to shine annabi Musa Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya fuskanci Madiyana bai ma san Madiyana din ba ya tafi mai da Allah subhanahu wataala ya ba mu labari da ya je Madiyana din shine sai ya tarar da wata katuwar rijiya a daidai wannan katuwar rijiyar ya ga mutane suna ɗiban ruwa sai ga wasu mata kuma a gefe saboda haka sai ya tambaye su menene ya faru da ku sai suke cewa ai mu ba ma ɗiban ruwa sai idan mutane duka sun gama ɗiban ruwa wa abuna shekun kabir baban mu tsoho ne ba zai iya yin komai ba saboda haka fasa ruwa don haka sai ya shayar musu da wannan ruwan sun tawalla ila zilli sai ya dawo gindin inuwa yake cewa rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir ya Allah duk abin da ka saukan min na alkhairi ina da bukatar haka saboda haka annabi Musa yana zaune a karkashin wannan bishiyar faja'atu ihdahuma tamshi ala sihiya sai ɗaya daga cikin matan nan guda biyu da ta je ta ba wa babanta labari cewa akwai wani bako ya zo ya shayar da ita ya shayar da su ruwa shi yasa yau suka dawo da wuri saboda haka ta zo cikin kunya ta ce inna abi ya du'uka li ka ajara ma ta kai baban Babanmu yana kiran ka dan ya maka takayyar abinda ya zamanto cewa ka yi mana saboda haka da ya je ya ba shi labarin duk abin da ya faru sai ce la ta kafna jauta min alqawmin zalimin kakka ji tsoro ka tsira daga waɗanda suke azzalamai akwai malaman tafsirin da suke cewa wannan mutumin da annabi Musa ya haɗu da shi shine annabi Shu'aib amma dai ba a da ta nuna haka kamar yadda kuma ba a samu wani hadisi ingantacce wanda ya tabbatar da cewa sunansa annabi Shu'aib ba amma dai kawai kai imani da cewa akwai wani mutum a Madiyana wanda suka haɗu da annabi Musa kuma har annabi Musa ya zamanto cewa ya zauna a wajen shi wanda insha Allah ta'ala a darasin da zai zo gobe za mu ji yadda annabi Musa ya zamanto cewa ya zauna a Madiyana har kuma zuwa lokacin da ya dawo gida da kuma yadda ya zamanto cewa Allah madaukakin sarki ya cika ni'imominsa ga banu Isra'ila wanda har anan gurin Allah subhanahu wataala yake musu bayani dan su biyayya gare shi su kuma ba abin da yake so su aikata kafin wannan lokacin ne ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sujudu shukur, sujada ce da mutum zai yi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya zamanto ya bashi wata ni'ima mana idan Allah madaukakin sarki ya baka ni'ima ko ya baka wani ci gaba a rayuwarka to sai ka yi sujada. ba don wani abu illa saboda kawai ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ni'imar da ya zamanto cewa ya maka wannan ita ake kira sujudu shukur. game da matsala ta biyu ita ma matsala ce gaskiya mai girman gaske ah, na cewa ya kai manzalin da zai aure amma iyayen shi kana shi yana da kyau gaskiya iyaye su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala musamman a irin wannan zamani wanda ya zamanto cewa zamani ne wanda za mu ce ya fi zamanin nukan da suka gabace shi lallacewa saboda da za ka ga in ba an yi tsananin tsanani ba to da wahala mutum ya zamanto cewa ya zaha amma ka zo wani zamani kusan shekaru talatin da suka wuce in ka fito za ka iya ganin haramtar yanzu kuma mun kai zamanin da kana kwanta a ɗakin ka za ka ga haramtar kawai daga ka shiga waya an ka komai kake so kawai za ka gani wannan yake nuna gaskiya akwai haɗari ta ni gaskiya shawara da nake bayarwa in dai yaro ya kai zane kuma yana da damar da zai iya rufa wa kansa a cikin to abin shi a wuri lana samun tattace ta ko ni kes da muke da shi yanzu haka wata yarinya ta sa wani ya mun tambaya akan babanta ne take son aure amma ya ce aura mata maza bakwai ta kawo iyakiyarta saboda haka yanzu take son kawai a yi mata fatawa kawai ta je waje ta wani ya ɗaura mata wu ita kawai fatawar da take so kenan na ce mata to ya ya an yi ba zai yi ta ce eh na ce mata to gaskiya zai iya halatta amma dai ba ma so ki rabu da baban ki baran baranka dan haka ki bari za mu bincika na Allah ya sa unguwar da take akwai wani abokin mu a gurin sai na tashi na ce bincike ya bincike game da abin da ya bincika ya gano tabbas labarin hakan. ne to ya ta sake bugo min sai na ce menene dalilin da ya sa baban ki ya daki a wurin nan ta ce kawai shi dalilin shi ɗaya ne shirin masu kuɗin nan ne sosai ya ci shi gaskiya shi ba zai ba talaka ya shi ba saboda in ka ba talaka ya ka to zai gaje ka in ka mutu na ce kamar yaya ta ce saboda wai idan ƙet ta gada to ƙarshe kudin da za a koma ana ci don haka shi gaskiya wannan ne dalilin sa na cewa shi ba zai ba wa talaka ya ba da haka ta ce mun malam ni yanzu kawai abu ɗaya nake so shi ne kawai ka gaya mun ya halatta ko bai halatta ba da je waje a ɗaura mun aure saboda haka na ce mata ta yi haƙuri zuwa ramadan saboda da aka yi bincike aka ce uban irin kangararrun nan ne amma mu bari idan ramadan ya zo in aka ɗaura shilanu sai mu je kila na nasara inda ana ɗaura shilanu a ramadan to ba mamaki in mun je zai fi sauraron mu da sauki to ta ce mun malam ni dai so nake kawai ne azumi a gida na ce to shi wanda za ki aura yake ke ce kawai ne suke dan yadda taki su su biyu a wani dan karamin taki wani dan karamin shago a Zariya. saboda haka ta ce ita kawai wannan ya ishe ta ta ce yanzu ya dage ma sai idan ta ba da takardunta ya neman mata aiki ita kuma saboda haka ta ma kwashe takardun ta fitar da su daga gida saboda ita ba ta bukatar wannan aiki saboda haka ta ce malam duk gidan da ka gani fa haƙuri ake haƙuri ake ko ya yake da shi haƙuri kawai ake to yanzu ka ga misali wannan yarinyar da nake muku bayani shekarar ta talatin da hudu dan wajen 2009 take kan aure uban ya ce a'a sai ta yi digiri ta gama digirinta a 2014 take za ta aure har yanzu yana ta ja mata yanzu misali idan ta je ta yi zina in ba ta ji tsoron Allah ba har ma sai an yi fatawa cewa uban zai samu zunubi ko ba zai samu zunubi ba ai wannan automatic ne ko zai samu zunubi saboda haka wannan shine abin da yake faruwa za a ga gaskiyar lamari yanzu an canza abubuwa a da can annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da yake cewa shine idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwiju duk lokacin da wanda kuka yadda da addininsa da ɗabi'unsa ya zo muku to ku aura masa amma yanzu abin da ake shi ne iza ja kun mantar zauna na yi rahu zaune idan wanda kuka yadda da naira ta ya zo kawai ku aura masa wani zai yi aure wani da zai yi aure sai da aka turo masa wasu tambayoyi guda hudu sai ya amsa tambayoyin tukunna sannan za a yi aura shine na farko aka ce ya faɗa a cikin mazaje shi wane ne aka ce maza iri hudu ne akwai wanda yana yin na abubuwa da kuma an na yana kuma ba da kudin kashewa kashi na farko kenan kashi na biyu a cikin maza akwai wanda yana yin na sassare da kuma an na sassare yana yin na dole da wannan ba na dole ba amma baya ba da kudin kashewa ne kashi na biyu kashi na uku shi ne wanda shi kuma na sassare kawai yake abubuwan da na yake na wajibi yana yi amma duk wanda bai waje ba baya yi kashi na hudu shi kuma wanda shi kuma har na sassaren ma ba duka yake ba dan uwan yarinyar suka ce sai ya faɗa a wannan katagori yake kafin a ɗaura a wani yake faɗa kuma aka ci ɗaura a wurin wallahi malam zamani ya canza za ku yi mamaki wannan yana daga cikin abin da ya sa take ya yawaita akwai wani dattijo malami ne ya yi rata ya zo ofis na a abu zaria sai yake ce min wai yanzu malam sa. aure ake yawan sakin aure aure sakin aure yawa yana ce saboda matan na yanzu ba irin naku bane na da na ce shine dalili daga cikin abubuwan da za su ba ku mamaki sosai wani lokaci na je kano ina sauka wata yarinya ta min tek take tambaya ta tana tambayar fatawa kawai wani saurayi take so sai ya zamanto cewa a da can saurayin da yake santa yana aiki a azuman airline sai suka samu matsala da ogansa sai ya dawo da shi azuman koya da yana aiki a hukumar jirgin sama ta azuman ya dawo yana aiki a bangaren man fetur mahaifiyarta ta rantse ta ce wallahi ba za a yi auren ba kuma in dai aka ba za ta je gidan ba saboda tana ganin yaron ya yi ƙasa tattalin arzikinsa ya yi ƙasa tunda yana azumin yala, yanzu ya dawo azumin oil wannan duk shine rayuwar yadda take faruwa saboda haka ni abin da nake bawa iyayen shawara yanzu kofofin zina suna da sauki sosai kofofin zina a bayyana suke a cikin sauki wani abin da zai baka tsoro shine yadda za ka gane zina tana da ƙarfi tana da yanzu mutane ba ma sa jin yi zina har mutanen da ma ba a ma ga alamar zina a tattare da su ba neman su ake yi da ita wannan yasa yana da haɗari idan yaro yana son aure uba yana da hali ya ki mata ko yarinya tana son aure uba yana da hali ya ki mata wani lokaci a 6 Januari 2017 aka gayyace ni wata lakta a kano na je lakta ne wa mata lakta da na gama sai wata mace balarabi ya haifafiyar kano sai ta zo tara biya jawur sai ta zo sai ta ce min don allah tana ba ta lambar waya ta saboda tambayoyi na bata ni na bata ne da kyakkyawan niyya saboda haka malam kawai sai mace kawai ta dinga hira sai ta yi mun waya tana hira sai ta mun sai ta dinga mun ta tana gaya mun labaranta da sauransu har ta turo min da hotunan 'ya'yanta da sauransu to inda na ga na fara gane ta wuce gona da iri mata aure fa amma wajen koma sai ta mun sai ta mun sai ta tambaye ni yau me na ci cikin dai wannan wujin kwana ukun har sai ta dinga ta bani labari take yi kwanakin hailarta ka gane da sauransu to da na ta fara tahowa irin wannan sai na ce mata kin ga tunda kin ce kina da yara mata wajen guda uku hudu to kawai ki haɗa mu soyayya da guda ɗaya idan kika haɗa mu soyayya da guda ɗaya to ni zan aure ta sai ne ta biyu da ita daga nan kawai firi duk sanda kike san hira da ni ba matsala wa umma hatul sa'iku saboda haka ba matsala za mu dinga yin hira kin zama muharrama ta wallahi haka na gaya mata shi kenan tun daga ranar ta sadaka to kaga wannan yake nuna maka cewa kenan zamanin ya wannan fa a wajen karatu muka saboda haka tana min tek ta ganni kaza da kaza da kaza tana koda ni waye waye waye da sauransu tun daga nan na tsorata to wannan zai nuna maka cewa abin yana da hadari wallahi tun daga nan na tsorata sosai daga yanzu misali lafta fanaki ba a kulob muka haɗu ba ba a jami'a muka haɗu ba a masallaci ma muka haɗu na je lafta amma kuma matar take ƙoƙarin hanyar da za ta bi niwa ta zama da ni lalatacce dan kaga wannan yake nuna maka cewa abin yana da haɗari kuma abin da ya ban mamaki shine da take ce min tunda take ta taɓa zuwa lakka masallacin ba kuma bayan na je na yi ba ta ƙara zuwa ba to wannan sai ya nuna min kamar wani ma state of ne ya zamanto aka shirya amma Allah ya sa bai ci nasara ba da haka dai ina ba da shawara cewa lallai yana da kyau a gane hadarin abin da muke ciki kuma a nisanci duka irin waɗannan abubuwan Allah ya ba mu dacewa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk